يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون To wannan taƙibi shi kuma yana wa yana yin wa'azi ga waɗanda sun kai imanin kada ka imani kuma ka to kana alfahari da shi kana walakanta waɗanda Allah bai ba su ba, ita ƙoƙarin su shiryu, domin ba ƙarhin ka ne ba man yahdila huwa al wanda duk Allah ya shirya to shi ne mai shiryuwa ai man yuwaffiqahu Allah duk wanda Allah ya shirya irin imani bi yi ga aiki da ayoyinsa imani da ayoyinsa wal amali biha da aiki da su biduni tarihin ba da karkatarwar ba wala gayyirin kun ba da canzawa ba fatan fatuhu bi zalika basiratu sai basirar su ta buɗe da wannan ilil guda domin ya samu shiryoyi wato hujjoji na shirya alkauniya wato ya biba wajen kaunu halitta Allah na waje wa ya qabalu dalailil guda kuma ya karbi wato abin nan dalilai na shirya kai risalati na manzanci wa huwa almutadi shine mai shiriwa hakan gaskiya alwasil sidqan wanda yake ya sadu da gaskiya alladhi ya'rifu at-tariqa wa yasiru ala sirati wato ya san hanya kuma ya tahiya akan hanya wadda daidaitatta har ya fada aljanna wa man yudlil wanda Allah ya batar Allah ya tsare mu wa ulaikum al-khasirun wadannan sune masu hasara walladhi yadilluhu Allah wanda duk Allah ke badda shi la yaftahu qalbu zuciya shi ba ta budewa wala yastahdimu aynahu kuma ba wala yastahdimu aynahu ba shi ya aiki da idanunsa wa uznahu bai amfani da kunnansa bai iya gani bai iya ji ko ya ji bai bai amfani da su bai tunani wala yara nur ba shi ganin haske wala ya rufe dariƙa ba zai san hanya ba fa ya buƙa muta habbina sai shi zauna shi na tafa gabni ya zirtul ma cikin dukkai hatta ya hasira nafsu hashi hasarar kansa wa mahama malaka fa huwa haba'un aw aw hawa'un duk abin da ya mallaka na aiki ko duk abin da ya mallaka na ibada to duk sai a wace shi ya zan kura wato huwa ta'qibun limithli shashi wannan ta'qibi ne ga misalin mutum alladhi atahu Allahu al wanda yake Allah ya bashi ilmi wa lam ya'mal bi muqtalahu amma bai yi aiki da abin da ilmin nan ya hukunta ba haka eh, abin nan misalin shi yake to ci gaba eh. amma da shi mugun malami duk Allah ba ya karba eh. in mutum ya je musulunta a wurin shi ya zo yana ta aiki irin nashi to abin nan ya hita daga wani karici zuwa ga wani ah, eh. eh. mugun malami ne masalan malami ne yana bisa ɗariƙa cikin ɗariƙoƙin da ake cikin su eh. ko ga abin da suke amma sai wani zai karɓi kalimar shahada gare shi ya zan musulmi shi ya zan musulmi domin ba ce ka bi malami ka yi aiki da abin da abin da littafi ya ce shi za ka bi Eh, kamar mutum a ga yayi sallah ko bai kalmar shahada ga wani ga wani ba an kaga yana sallah tare da musulmi sai ya dauke shi musulmi eh, ka gane ko eh wa la ma da zama ana da ya na magadira asjudulillah لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون to wato annabi eh, tambayar ka annabi mai renon mutane ne yana renon su gwargwadon hankalinsu kuma gwargwadon yadda suke iyawa wannan da anka aka ce annabi ya tafi yaƙi wata abin nan baiwa ce ta ce in ya taho sai na yaƙi in nuna farin ciki na gare shi da ya komo ta ce abin nan ga alkawalin da ni ya ce ke yi alkawalin akan haka nan ya ce eh ta ce yi ya ce yi sai ta tahiyarta ka gane to wannan zai zan addini gare ka kai kayi tunda bai ce ka ci gaba da yi ba o shine mai ganga ko <laughs> akwai wani daban kuma ah, wasu lokacin da annabi ya yi hijira wato wadda ya ma madina ya yi kusa ga madina to mutanen madina suka fita tarbuwan shi To a lokacin nan sun hita daga cikin jahiliya ba ba san komai ba sai kide kide kamar yanzu a ce ga shugaban kasa nan tayi ba sai ko hita da kide kide ba <laughs> shine wato aka fita abin nan wasu na kide kide wasu na wannan don abu na sabo aka tarbo annabi sallallahu alaihi wasallama to sai ya ce kun yi ba daidai ba kaga in an komo an kana sai ya ce to ga da ake yi wancan irin farin cikin jahiliya ne amma na musulunci gashi ka gane eh, bayan haka nan kaji an koma tarbon shi da kidi ba koma ba akwai na uku abin nan wata yarinya wata wata rana annabi ya shigo gida ya iske abin nan abin nan yana cikin gida wato ran sallah ran sallah ban iya cewa karama ko babba wato ranar idi Ah, sai wata abin nan kuyanga ce yarinya sai ta ɗauko tana buga eh, dundufa annabi na lullube bai so amma yara ne in ka hana yara eh, wasa sai su yi ta su yi abin da ya fi kamar yadda yaran mu ke yi cikin lokacin sallah ko ba ga suna yi ba eh, abin nan suna kiɗi suna yan rawa to abin nan sai abubakar ya shigo sai ya ce shaidan gidan annabi sai annabi ya ce masa a'a bar su ko waɗanne mutane suna da idin su eh, wannan shine idin mu bari yara su dan shakata don ka hana yaro shakatawa sai ta yi abin da fi ya fi tsanani eh, sai ta ci gaba da yin abinta sai Umar ya shigo kuma sai ce shaidan gidan annabi da cinkan Umar sai ta gudu sai abin annabi ya ce shaidan bai zama wuri guda tare da Umar wannan da nuna kiɗa aikin eh, aikin ka gane eh, to don me ji tsoron annabi ba amma ta ji tsoron Umar domin annabi wata eh, malamin tarbiyya ne mai karantar da mutane saboda haka kaga ya san wato wani abu da ake ce mu psychology ka bi mutane gurgudu yadda suke iya dauka eh, Umar shi ko ci ka ai komi daidai sai ba mutaka ta sai ba mutaka ta wannan bayanai da mana guri kamar ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ya kare to yanzu akwai wani hadisi ko ayan alqur'ani wanda za a kawo mana wanda ya nuna dukkan waɗannan abubuwa a'a su ma masu yi ba ciya sun kai hadisi ba ciya sun kai sai da abdul qadir an buga masa gangun ma sama saboda haka su ne suke bugawa yanzu wani addini ne sabo daban ai shi da an ka da shi wani lokacin da an ka naɗa shi da an kana ko shi ba da haihuwar shi an kana sai da aka nada shi sama da Allah ya shawara zai yi waliyai aka nan sidi abdul qadir can sama an ka buga wannan tambayi gazi abin an buga mu shi fi sama wal ardi dukkan sama dan ba ce an kai duhuli fi sama wal ardi dukkan ba hmm. eh, ganguna na an buga su sama da ƙasa hmm. daga nan sun ka ci gaba kenan an buga ko a'a eh, shi sidi abdul qadir da kansa yana cewa masu bugun bandire cikin masallaci wajibi ne ga shugabanni su kashe su jinin su halal ya eh, shi kan sai ya faɗi wannan magana kuma yana nan har yanzu eh. ba wanda ya karkare to <laughs> eh ashe masu buga ganga ina a masallaci su ma ya halatta ma ana zama kamar yadda aka hana mutanen eh wato abin da yasa ba hana su ba domin an kawo kahircin boye cikin riga ba kowa ya san shi ba ah, kamar ahmadiyya da sun ka taho da shi bayyane sun ka ce ahmad gulam annabi ne kaga sun hito da shi bayyane don haka an ka ji an ka gane sunan da nan an ka hana su zuwa hajji amma waɗanda ke cewa mu mutajjanawa ne ko kadirawa kaga ba su ce sai sun ka ce waɗanda muke bi waliyai ne kaga ba su ce annabawa ba amma in ka komo abinda sun ka jingina gare su sun ce annabawa ne manzanni ba ma annabawa ɗaya ba manzanni don sun amso ga wani abu ga Allah kuma sun karantar da mutane domin abinda annabi wanda Allah zai ba hukunci yayi shi kadai ba zai gaya ma kowa ba shi ya annabi Yan an ce gaya ma wani mutum ya zama manzon Allah kun gane saboda haka yan an ce waɗannan sun karɓo wani abu sabo daga Allah sun to sun gaya mutane wato manzannin Allah ne ba ma wannan ba har cikin abin da sun ka taho da shi in ka karanta kai ma kanka kayi da annabi saba'in ka faɗa da addini ko kuma in ka karanta wani abu daga ciki ka samu lada qur'ani ba na sau guda ba sau dubu abin nan shidda kaga kenan kamar an ce ku bar ai wancan tsohon addini ku komo ga sabo yace ah, wala qaddara ana li jahannama Allah yace mun shuka ga jahannama mun shuka saboda jahannama mun halitta don jahannama ba mun shuka bane mun halitta domin na shuka ainu ne wannan zara'ana mun halitta li jahannama saboda jahannama kathiran min aljinni wal insi mun halatta mun halitta da yawa na aljannu da mutane don jahannama su irin waɗanda an ka halitta don jahannama lahum qulubu suna da zukata la yafqahuna amma ba su gane gaskiya da ita da da zukatan nan walahum ayunun suna da idanu kamar na na nabiri hmm, wala yusiruna biha amma ba su iya ganin gaskiya ba su iya ganin hujjoji da waɗannan idanu ba su iya bibi ala qudratillahi kun fahimta ko bisa ga ikon Allah basara itibarin wato dibi na kula ba su iya yi wala hum azanu suna da kunnuwa la yasma'una bi hal ayati amma ba su iya jin ayoyi da su wal ba su iya jin wa'azi sama'a dabbun saurare irin nasu kula wata azan da wasuwa kullun sun saurara sai su kokari da za su karkatar da su ula'ika kalan am waɗanda a cikin wannan hali kamar dabbobi suke fi adamin fiqi ga rashin fahimta wal basari da gani wal istima'i da saurare kun san cikin dabbobi kuma wato na gida waɗanda ake ci sun yi kowa wauta su zauna tare da mai halaka su eh, kun da <laughs> ko hmm. bal hum ala a'a ma abin sun kasa tumaki sun fi wa min al'ami daga dabbobi li'annaha tatlubu manafi'a domin kullun su wadannan dabbobi suna neman abin da zai amfane su wa taharbu min madariha kuma abin da zai cuce su za su gudu in ka dauke sanda za su yi gudu wa haula'i yaqdumuna 'ala nar wadannan suna gabata da wuta da kansu mu'ani da tsaurin kai suna shiga wuta da kansu haɗin ka hana za su yi faɗa da kai don su shiga wutar ula'ika humul gafilun waɗannan sune ne masu shagaltattu a na masu bari li ahammiyati anfusihim ga abin da yake shi ya zama muhimmi ga kawunan su eh. nan da yawa masu fassara wannan aya kuma hmm. sun ata ma'ana wannan aya suka dauki wannan sigogi duka suka dangana ma gumu hmm. wanda ke aya ita ba za ta karbi eh wannan aya ba za ta karbi haka nan ba hmm. ya san abin nan to wannan suna iya dangana su da manyan shehuna kamar dai irin shehuna na shedan ba shehuna kwarai ba shehuna irin dai irin shi abin nan duk wanda ba magana tun farko mun fara malamin da ya sani yake ba ai su ne kenan

to akwai daga cikin karkacewa daga hanyar shirya wa du'a illahi eh, du'a illahi bigairi ma ma ruya ka dora roƙon Allah ba da abinda an ka ruwaito ba mutum ya samu wasu sunaye ya sa ma Allah ba waɗanda an ka sani ba kamar zarka ya ilu wa shamsu ya ilu wane ne wato abin nan sunaye kawa Allah sunaye ka dore kiran su da su yana daga cikin karkacewa daga addini kuma yana cikin fada da addini ah, kun fahimta ko min asma'i wato ba abin da an karwaito na sunayensa ba wa min alhuda du'a du'a'uhu ta'ala bima anzala ala rasulihi min asma'i kuma abin da ashiriya in za ka roki Allah ka roke shi da sunayen da ya saukar ga manzonsa ya bayyana muna kun fahimta ko to don haka yace walillahi al-asmaul husna Allah na da sunaye waɗanda sun kafi kyawu ashe akwai masu kyawu waɗanda yake ba mu san iyakar su ba amma waɗanda sun kafi kyawu waɗanda ya kamata a roƙe shi da su wato at-tis'atu wa tis'un inda tara ne al-warid bi hal hadith wanda yake hadisi ya taho da su wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malik al-qudus iyakar karshe uhu biha wato ku kirai ubangiji ku roƙe shi da su wa zaru alladhina yulhiduna fi ayatina ku bar waɗannan da ke ilhadi wato ga fi asma'i ga sunayensu su sunayensa min alhada wala hida ana cewa alhada kuma ana cewa alhida yamiluna lakwal da ke karkacewa daga gaskiya ga sunayensa hay su taqu min ha asma'a asma'an li alatin inda sun ka dora abin nan suka yi gumaka suka ba su sunaye wato suka ɗebo daga sunayen Allah suka sa musu kamar lata min allahi haka nan uzza sun ɗauko daga aziz wa manat min al mannan wa qala ahlul ma'ani sannan masu ilmin luga sun ce al ilhadu fi asma'ihi ta'ala abinda ake ce ma ilhadi ga sunayen Allah an tusammiyahu bima lam yusammi Allah bihi nafsahu ka ambaci Allah da abin da bai wa kai na suna da shi ba walam yarin fihi nasun babu wani nasi wanda ya taho min kitabin na littafi wala sunnatun koko ba wata sunna لأن أسماءه تعالى كلها توقيفية domin sunayensa duka tawfiki abin nan jin su ake yi a rike ba kaka su ake yi ba shine tawqifiyya wannan hakuri ta ne an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu li'anna asma'ahu ta'ala an tusammiyahu bima lam yusammi bihi nafsuhu a tawadai bi Allah dinnan Ah, ah, abin nan kwaye juzu an yi ya jawad ya halatta ka ce ya jawad ya mai kyauta domin jawad ya to cikin ah, asma'ullahi husna wala ya juzu an yi ya sahiyu kun ga sahiyu mai kyauta jawad mai kyauta amma jawad ya to cikin sunayen Allah ma sahiyu bai zo ba kun gane ko haka nan kuma duk sunan da baka san ma'anar shi ba na ajamanci kada ka samu Allah suna shi kamar yadda suke cewa abin nan mai sunan shi eh, duk dai abin da yake baka san ma'anar shi ba malik ya ga wani na irin addu'o'in da bai san ma'anar su ba ya ce wa ma ya yadri ka la'allaha kufrun aw shibu kufrin ah, saboda ka wato duk abin da baka san ma'anar shi ba ka daga abin nan ba ruba kyau eh, waɗanda ni sani da waɗanda ban sani ba eh, waɗanda ni sani da waɗanda ban sani ba to ya kamata ka san su domin an ce wanda ya san su ko wanda ya san ma'anarsu ya ɗora koyi da su wato Allah na sa shi cikin aljanna man ahsaha hasaha ya san ma'anarsu ko ko ahsaha ya haddace su ko ko hasaha ya san ma'anarsu kuma ya haddace su gaba da ka gane duk ya dauka eh eh yana yiwuwa mutum ya da Allah da suna da ayi sukaita manzon Allah da yadda ake sukaita a a la ba ya halatta kuma ga annabi sallallahu alaihi a tilas ne ka tsaya kamar yadda ya bayyana kansa hmm. kaga ya ce la tuturuni kama kama nasara isa ibn maryam kada ku ketare haddi ga yabona kamar yadda nasara sun ka ketare haddi ga yabon isa dan maryam na duk suna cewa wai duk lokacin da mutum ya yana tafiya wai annabi yana halarci a wannan to annabi bai ce mun haka nan ba amma ya ce inda duk kai salati duk inda kake Allah ya wakkala mala'iki wanda yake zai dauki salati nan ya kai masa wannan shi an wannan akwai shi eh, saboda haka abin nan akwai jiwa da irin waɗannan maganganu Allah ya tsare mu Allah ya shiryar da su kuma Eh, sai yujzauna fil akhirati jazaa ma kanu ya'malun za a saka musu lahira sakamakon abin da sun kazan suna aikata min al ilhad su masu ilhadin din to ci gaba wa mimman khalaqna to mutane ba za su kace duka ba wa mimman khalaqana daga cikin waɗanda mun ka halitta ummatun akwai al'umma ya haduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya ba ma suna suna shiryuwa ba su shiryu su shiryar da gaskiya wa bihi yadiluna kuma da gaskiya suke yin adalci su ne al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ko cikin al'ummar sa waɗanda sun ka karkace akwai waɗanda an kware ba su gushewa cutar mai cuta bai cutar su har ranar tashin kiya. la ta zahal ta ummati ta'ifatan ga cikin hadisi annabi ya ce wata al'umma ba ta gushewa daga cikin al'ummata wani yanki daga cikin al'umma ta bai gushewa na akan gaskiya ila an yati amurla har al'amarin ubangiji ya tabo buhari da muslim sun ruwaito wannan wakila an ka ce humul ulama su ne malamai addu'atu ila dini masu kira zuwa ga addini kun fahimta ko ba al'ulama uwar du'atu ba al'ulama uwar du'atu babu wannan wawu hmm, malamai masu kira malaman da baya kira shi kan yakuba zuwa jambilamu kun fahimta ko ta ci gaba wallazina kazzabu bi sadiri juhun min haythu la alamu. to wanda wallazina zabu bi ayatina waɗanda sun ka karyata ayoyin mu wato sun ka bar qur'ani <clears throat> ba su yi aiki da shi ba to ba nan da nan Allah zai kama su ba sanastadrijuhum za mu ɗora kama su kaɗan kadan ai na kudun kalilan kalilan mu dora kama su kadan kadan ana rage musu daraja guntu guntu min atul alamin inda ba su sani ba har a amshe gaba dai to ci gaba wa um inna wa um kai musu jinkiri kada kai gaugawar a halaka su kyale su yi ta dai wa'azi inna kaydi matin mugun yadda bara ta wato kenan istidrajina. na matini mai ƙarfi ne shadidun da yudaku ba ya dauka shi <clears throat> Allah bai mugunyar dibara sai dai mutum shi mugunyar dibara saboda haka wato in mutum ya yi mugunyar dibara sai Allah ya mayar mai da ita kun gane ko to ci gaba <clears throat> awalam يتفكروا ما بصاحبهم من جنه إن akwai daga cikin faɗa da addini sukar mai wa'azi a ce ai mahaukaci ne ko ko kaza ne kun fahim da kun an ka ce awalam ya tafakkaru shin ba su yi tunani ba masu faɗin haka nan su ce annabi mahaukaci ne ba su yi tunani su gane ba ma bi sahibihim min jinna babu a hauka ga abin nan manzon su mutumin su wanda an ka aiko musu mai mahaukaci na iya zakwa da wannan abu in huwa wato shi annabi bai zama ba illa nadiru ba ce mai gargadi ne mu bini mai bayyanannen gargadi wanda yake mahaukaci ba haka yake yi ba ne eh, saboda haka ko ka karkatar da gaskiya ba da karkatuwa eh, hujja wato nan, kullun in ka tambayi mutum ka jera faɗa to ba gaskiya yake yi ba in ka tambayi malamin kware abin da bai sani ba sai ce wannan ba san shi ba wanda ya sani ya ce ga sani ka gane to أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من جاهل وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون to awalam yanzuru fi malakuti samawati su mutane ba su yi dibi ba cikin mulkin Allah cikin sammai wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما فعسيها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين to tun da ya zan wato annabi bai tun kuɗe ma kai na sharri bai iya kawo ma kai ne wani alkhairi sai abin da Allah ya so ashe in wani ya ce zan kawo ma khairi ko zan kawo ma sharri yana faɗa da addini ne kun gane to sai sun zakara fi ma ya ti jaulatan jadida ya ambaci wani abin wani fage kuma sabo للرب المثل دم بقى ومثالي من واقع الحياة البداية المستقيمة المنحرفة farkon rayuwa in farko wato tsaye take daidai amma kuma sai ta zan abin da ta karkace fil adami yi ga mutane farkon rayuwa tsaye take sannan bayan haka nan ta karkace sun matan hi ilal jadalil mantiki bayan haka nan wannan jaula wannan fage bayan an fara da cewa ɗabi'an mutum ya fara da rayuwa mustakima ya karkace in bai samu shiryarwa ba to sannan ya ci gaba kuma da bayani har zuwa ga abin nan jidali irin na kawo hujja ta ra'ayi haulal da mud'at wato gehen wato abin nan gumaka waɗanda ake kira allati ya gudu har mushriku nan da ke masu shirki na abin nan ayi dore musu jayayya da hankalinsu don su gane abin da suke yi ba daidai ba Ya ce, huwan da zai khalaqakum min nafsin wahidatin Allah shi ne ya halitta ku daga rai guda wato rai wanda take guda ah, shine Adam alamin hazo jiha ya halitta matarta matar nan daga gareta wato a zakar al'unsa ya halitta namiji da mace ala fitratin wahida bisa ga halitta guda ashe shekenan kun ga eh, hawa'u daga adam an ka fidda ita wato asali rai guda ce ita ce ta tsagutar kasu kashi biyu waje alamin liyas kuna ilaha don ya natsu don shi namiji ya natsu zuwa ga wannan mata da an ka shi waya lafa ha wato ya saba da ita to wannan ga adam alaihi salam Allah ya shiryar da shi saboda haka wato ya fita daga ɗabi'ar ‘ya'yansa amma ‘ya'yansa kowane in ya sami mata don ya saba da ita ne ko falon mata ga shaha lokacin da ya yi jima'i da matar tashi hamala hamlan hafifan sai ta yi ciki ciki wanda yake mai sauki domin wato lokacin da ta fara ciki da yana mani baya da nauyi kamar babu shi kamar rabbi sai ta ɗora yawo da shi kamar babu wani abu cikin jikinta tana nishadi falama ƙarar lokacin da ta yi nauyi ciki ya girma kun ga wato sai mutum ya ji tsoro kenan ga matar shi ta kusa ga ciki ya kungule ko haihuwa ne ko mutuwa ne ko mine ne ah, kun gane ko da'awar Allah a lokacin na sai su ɗora jin tsoron Allah su ɗora roƙon Allah da'awar lahar rabba ma sai su ɗora roƙon Allah ubangijin su la in ataita na alihan lalle ya ubangiji in ka ba mu abu mai kyawo wato tawarke ko kuma ka ba mu wani abu dai wanda ba zai zan aibi ba kumburin cikin nan lana lanakunanna min shakin za mu zan cikin masu godewa eh, wato gare ka domin yanzu ba su san wace menene cikin nan zai kawo cuta ne ko alheri ne in dai ka kawo mana abu na kwarai to za mu gode ya ubangiji kun ga wato wannan kenan eh, da farko dabi'a eh, mai kyawo har kuma ciyo ya taho duk da tsoron Allah ya taho bari mu kare ma'ata hmm, ma فلما آتيهما صالحا جعل له شركا فيما آتيهما فتعالى الله عما يشركون to fala ma atahuma lokacin da Allah ya ba su abu mai kyawu wato ta haihu wato da haihuwa kenan sai sun ka gada ne wato kenan ba sai godiya ba ya kamata su gode maimakon su gode ji alalahu shiraka sai suka sanya ma Allah abokan tarewa fi mata kuma ganiman nan da ya ba su badala shukr alai bayan su gode masa ashrafu lahu sai sun kai mai shirki sai sun kai shirki don dan wa shirku sunuhu shi kafircin nan wato hada wani da Allah nau'i nau'i ne wa ashkalun da launi launi wa idza kun fahimta kun sai ya dan ce abin ala a samo laya a yau rubutu a yau kaza abin bai tsare shi masa da yana can cikin ciki sai bayan ya hito sannan zai ce ya nemo masa wani abu a nemo masa kampu a yi ba ne eh, eh? ba adam ba adam domin annabi ne an tsare shi daga wannan amma ɗabi'a ƴaƴansa don haka take eh, ba adam ba ne wato ɗabi'a haka wato kuma kowane mutum domin duk daga rai guda an kayo mu saboda kowane haka yake sai wanda yake ilimin addini ya tsare shi kun gane ko ina da wani abin nan ina da wani dan uwa almajiri sai ya taho ya ce min wani ban son in faɗi sunan shi yana tambaya ta wani abin nan wani keshiya na abin nan na sakkwato malami ne yace a ah, ya za ka ga mutum har ya zanke shi ya sannan ka ce malami ne yace ah cibbu nake so in yi masa <laughs> yace ai yan boko mu gare mu wato su agodayin mu hawa muke mu ita suka ba ko ne ba wani ya faɗa masa yadda yake yi <laughs> saboda haka ilimin addini ɗaya ke gyara mutum to lokacin da ya kawo musu abin nan lokacin da Allah ya ba su wannan ni'ima nan sai suka sanya ma Allah sharikai ga wannan ni'imar da ya yi wai da kanan mushrikuna la hadir rasul sallallahu alaihi wasallama in ya zan kafirai zamanin annabi wa qablahu ko gabanin annabi kanu yunziruna ba'al abna'in suna yin abin nan alwashi ga soke ƴaƴansu lil alihati ga gumaka wal ma'abid da wuraren ko wali ma'abidil aliha ko auli ma'abidil aliha ko kuma su tayi su soke su ga wuraren da ake bauta ma gumaka auli kahanatil mu'abid ko ko ga bokaye to fa innal kathirin al yau masu yawa yau yushrikuna billahi suna shirki da Allah ne yusammuna abna'ahum abidan li ghairillahi kaje an ce bawon wane ko ko abin nan kai shi wuri kaza kai uh, abin nan harurrutsa uh, uh, take yi sai an kai shi wuri kaza sannan abba zai mutu ba a samu laya kaza a samu rubutu kaza a yi a kai mu malam wane wannan da mm. ko <laughs> kun fahimta da kun sarki ya tabbatar ma Allah aw shine yaj'aluna fi abdanihim nasiban litamai ko kuma lokacin da suke sa ma abin nan jikin su rabo na guma na abin nan layu wal adatu da al'adu al wasaniya irin na gumaka allati yazawu yazawu halka siruna da ke masu yawa suna yi a nan kasar mu da wasu kasashe wa hiya tumassilu al-inhiraf wannan duk yana nuna wa karkacewa an tauhidil mutlaq tauhidi wanda yake na gaskiya wata khadhi shirka lillahi da ambaton da rikon abin gumaka ga Allah fi ma atahu ga abin da Allah ya ba mutum wa ta'ala Allah amma yushrikuna Allah ya tsarkaka ga abin da mutane ke yi na shirki ay tanazzaha amma yushrikuna ku bihi fil ibada ga ibada wal wal Eh, wal ga ibada menene ibada in an ce ibada bauta mu wani menene bauta wahiyar imtis in eh, wahiyar imtisalu amurin a bin hayin bin umarni ko abin nan nisanta hani in wani ya ce ma yi kai abin nan ba ya zan daga na Allah bane ne bai daidai da hukuncin Allah ba ko ko bari kabbari alhali bai daidai da hukuncin Allah ba to ka bauta masa ya ba wato shi kake bauta ma ba Allah ba tunda Allah bai ce ka yanka nan ba in ce ya karanta Fatiha sau kaza ba ya dogara da komai ba kaddi ka bauta masa ba iyaka kenan ba in eh, sai da Allah ya ce wato shi abu na bu min Allah ya min ghairihi wato bauta ko daga Allah ko daga wanda wanda ya umarce ka kai ka bauta masa wa ma kana min ghairi llahi fa huwa shirku abin da ya zamba daga Allah ba shi a shirki kun gane ko wal jumlatu musabbibatu wato ita jumlan nan wato abin nan sababi ce wato kenan adan udifa ala khalqo khalikiku wa ma wa ma bainakuma itiralu wato kenan Allah shine ya halitta ku sannan kun ka taho kuma kuna shirki da shi wa taqdiru huwa alladhi khalaqakum ne ya halitta ku min nafsin wahidatin garai guda wa ta'ala Allahu amma yushrikun wato Allah ya dauka ga abin da mutane ke shirki da shi wa yakunu fi qawlihi yushrikun iltifatun domin kenan ya halitta ku sannan kun kazan kuma kuna shirki da shi Allah ya dauka daga abin da kuke shirki da shi maimakon ya ce abin da suke shirki da shi kun gane ta hidda adam yawwa inda ma yantahi al wato lokacin da wannan misali ya kare bada as-siyaqu yastankiru ma kana alaihi al-mushrikun wato kenan yanzu an nuna muna al'adar mutane karkacewa bayan Allah ya ba su nema ya halitta su komo suna shirki Shirki na har akai a yi wani jiki wanda ake dibi ana bauta masa to gashi nan shine za a yi magana karanta أيشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون to an ka fara kenan musun abin ne ba su iya kawo ma cuta ba su iya kawo ma shari ko da kuda ma bai iya sauka gare su ba su iya korewa ga alhali mutane na bauta musu wa kala yace ayi shirku na billahi fil ibadati ma la yakhluqu shay'an su mutane suna haɗa wani da Allah abin da yake bai halitta komi alhali Allah shi ke halitta abin nan wal halu hum ay al mushrikuna su kafiran din aw al asnam ko ko abin da suke bauta ma guma kansu wadanda yake bauta ma wa galaba fi al uqala da yace wa hum mushrikun domin hum zai koma ga masu hankali kawai kalmasihi kamar domin cikin waɗanda ake bauta ma akwai har annabawa akwai isa alaihi salam akwai uzair au la ko au ana itiqadil kufari ko kuma don kafirai suna tsammanin gumaka suna da hankali wato wahum yukhlaqun su gumakan ma da ake bauta ma halitta su ake yi ko kuma su masu bauta musu halitta su ake yi to sannan kuma akwai mu ana bauta ma abinda bai halitta ko akwai wata ko babu to ci gaba ولا يستطيعون لهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون ولا يستطيعون لهم نصرا su gumakan da ake bauta ma ba su iya taimakon su da komi ba su iya taimakon su da komi wala ko kan ma ba su iya taimako bi man iha min ma arada biha su wato in wani abu ya tashi eh, samun gumaka na cuta ba su yi kudi kan min kasa ne in wani ya tashi karya su au gairi ko wani su wal isbaham li tawbi wato kenan ashe yaya za ka bauta ma abin da yake bai amfanin ka bai amfanin amfanin makansa to ci gaba wa in tad'u wa in tad'uhum ila al-huda la yasma'un سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامدون سوكما كان دكوكي بوتا ما ياكو كافرين in ta da tsohumul asna wa ta in kun ka kire goma kan gumakan ilal huda zuwa ga shirya la tabi'unakum ta ba su bin la tabi'ukum ne eh a ɗaya nuni la tabi'ukum ba za su bi ku ba Ah, wala ko wala kum ba za su karba muku ba ila muradikum zuwa ga nuhin kubihim da su kama yujibukum da kamar yadda Allah ke karba muku inda autumuhu in kun ka kire shi ah, sawa'un alaikum daidai ne gare ku ada autumuhu kun kire su zuwa ga taimakon am am antum samitun ko ko kun shiru ba ku kire su ba wato daidai ne gare su ko ka kire su ko ka kire su duk dai ban su abin da kake yi ba ai la yatabi'una ba su bi da adami sama'i domin ba su ji abin da kuke yi ba wala ya tagayyaru halukum fil halayn wato ko kun kire su ko ko bu kire su ba halin kuna nan kamar yadda yake kama la ya tagayyaru haluhum an hukumil jamadiyya kamar yadda su gumakan suna nan gumaka abin abu sandararre ko mi kai ko da wuta kasa sai da su kone amma ba san wani abu ba to ci gaba sun bayyana الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين to sun ma bayyana na gaba gabawa ta ya bayyana mu kafirai wa su bi ibadatihim al asnam bauta mu gumar kan da suke fa wa anta da wa innal ladina tad'una wadannan da kuke kuke kira min dunillahi wadanda ba Allah ba ibadun amsalukum su ma bayi ne kamar ku bal antum arfa'u min hayyan zukukun kun su daraja domin ku kuna da rai kuna motsawa su ba su da li'annahum la hayata fihim domin babu wata rayuwa gare su wa antum eh, fikum hayat ko kuma akwai rayuwa cikin ku wata takallamuna kuna magana su ba su yi wa ma'azalika zalika idza asarartum fi fi itiqadi anna fihim hayata amma duk da haka idan kun doge cewa kuna tsammani akwai rayuwa ciki wada u cikin su wada ku kire su jibu lakum su karba muku su karba muku addu'a ku in kuntum ne in kuntum masu gaskiya fi annaha hayyatun nasiya suna da rai tastahiqul ibad sun cancanta abota musu kamar yanzu misali mai kiran shehu yana abin nan ya dan ya tauye taimake shi ya samu littafin da shehu ya rubuta ya kire shi ya karantar da shi in ba iya karantar da shi abin da ya yi to idan zai karantar da shi abin da wani ya yi ina zai tsare shi ga abin da wani ya yi gaya ta ajazim na ya bayyana sawa gumakan nan ba su da wani abu wa fadala in abidihim alaihim masu yin ma sun shi su fa qala yace alahum alahum arjulun yamduna biha am lahum aydin yanqiduna biha am lahum ayunun يستكبرون رياء لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا to ya faɗi gayar kasawar wanda ake kira wanda ba Allah ba sai ya ce alahum arjunun yamshuna biya su gumakan nan da kuke bauta ma suna da kafafu waɗanda yake suna tafiya da kafafun nan la babu am lahum aidin ko suna da hannaye shi na biyar yake suna damƙa da hannayen babu am lahum ayun yusiruna bi ko suna da ido wanda yake suna ganin suna ganin ku da su babu am lahum adanu yasma'una bi ko ko suna da kunnuwa wanda yake suna sauraren ku da shi duk laysa lahum shay'un min zalika ba su da komai daga waɗannan mimma huwa lakum ga yake abinda kun kuna da fa kayfa ta'buduna to ya za ku kuke bauta musu wa antum atammu halan min alhali kun kamala cika halitta bisa gare su ثم amara النبي sallallahu alaihi wasallama an ان sannan yace annabi ya musu takara kun mun da su da kansu ila katli in kuna iya ku ku kashe ni li yubayyana lahum ajazahum dan ya bayyana musu kasawar su ba a in ka taba gumaka za su kashe ka ba to da ku da gumakan ku taru gaba ɗaya ku to ku kashe ni ka ce musu ya muhammad ud'uhum ud'u ku kirai gumakan naku duka waɗanda kuke tarewa da su wajen eh, bauta ma Allah sun maki duni ku taru duk ku yi shawara don kashe ni wala tun tunzirun kada ku jinkirta min in kwana yau wala duni kada ku yi min jinkiri wa inni la ubali ku ban damu da ku ba to in kun kasa kashe ni ashe kenan abin bautawar ku da banza ne kenan to ci gaba inna waliyallahu إن ولي tawalla to kun gani tunda annabi bai ji nauyin faɗin wannan magana tsakanin makiyansa ba wato abin nan qur'ani gaskiya ne inda bai san gaskiya abin ba waki ya tsakan makiyansa yace duk ku taru ku kashe ni akwai wuya sai imani tabbatacce inna waliyallahu alladhi nazzala kitabu wanda an majibincin al'amari na wanda ke tsare ni Allah alladhi nazzala kitabu wanda yake ya saukar da littafi qur'ani wa huwa yatawalla salihin kuma shine yake jibinta salihai duk wanda an na kwarai to Allah ke tsare shi ba ni ɗaya ba har sauran duk wanda ya bi haka al'amarin yake to والذين تدعون yanzu تدعون من دونه لا يستطيعون نفركم ولا أنفسهم ينصرون to waɗannan da kuke kira in banda Allah la ya yasdiuna kun ba su iya taimakon ku wala anfusahum yansurun kan kawunan su ma ba su iya taimako to fa kai fa ubalibi ya zan damu da su don sun taru don su kashe ni to ci gaba wa in tad'uhum ila al huda la yasma'u wa darihum yanzuruna ilayka wa hum la yubsirun wa in tad'uhum ko da ka kire gumakan ila da kuda zuwa ga shirya la yasma'u ba su saurare wata ramu za ka gan su ya muhammad za ka ga gumaka yanzu runa ilaka suna dibi zuwa gare ka yi ƙabilu na kakan nazirin da idanu waɗanda an ka tsafa musu wato suna dibi da idanu turuturu wala yusiru na ba su gani wa in kanu musawwali da bil aini ko da yake ga sura su akwai wurin ido wal anfi akwai wurin hanci wal da kunne wa hiya suratul lahi ya tafiya sura ɗaya ce babu rai ciki kun gane kun خذ العفو وامر بالعروف واعرض عن الجاهلين kun gani tun da ya zan haka bauta ma wani Allah yake musulunta zai yi bismillah ku ci gaba wato lokacin abin nan ba ya bayyana mu ne yadda gumaka suke ba ba sa abin da suke yi ba to ashe kenan masu bauta ma gumaka wato ba su da hankali kai mai musu gargadi kada kai hushi in kaga suna yin hushi in kai hushi ka zama mahaukaci dan uwansu to ci gaba ko afwa ko an karanta to shine yace summa wajjaha Allahu ta'alima ta'alima qayyima sannan Allah ya fuskantar da karantarwa wato abin nan jagorori wato abin nan hukunce hukunce wato masu kyawu min makarimil akhlaqi na halaye masu kyawu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muhammad li wajaha bid da'wati al jahiliya al jahala don ya fuskanta da wannan halaye na kwarai ya fuskanci jahilci wanda yake baka bakin jahilci ma sai kuna auna ga abin da zai zan taimako lahu gare shi fil qiyam bi wajibati to in ya zan an kore annabi kai ma mai wa'azi haka ne domin in ka to kana wa mutane waɗanda ke bauta mu wani Allah ba hukata ne Eh, tun da mahaukata ne kai kana da hankali za ka yi hushi eh, don kaga suna hushi don haka an ka ce hudul afwa ka dauki rangwame ka riki rangwame wato komai an kai ba ka yafi al yusr ka dauki sauki bi ma ja ga bin da to bila kulfatin babu wahala min akhlaqin nasu na halayen mutane wala tabhaz an hasanan kada ka dora bincike duk wanda ya taho da abu bayyane shi kenan ka tsaya nan kun gane wa amur bil urfi sannan kuma in za ka yi umarni ka yi umarni da abin da Allah ya ce ka yi kada ka kakana haka bi kulli ma amaraka Allah bi duk abin da Allah ya umarce ka da shi ho kullu ma arafun ma araftahu bil wahyi duk abin da ka sani da wahayi min Allah daga wajen Allah azza wa jalla da shi zaka umarnin mutane kada ka kakana haka wa kullu ma yu'rafu fi shar'i wa kullu ma ya'rifu yu'rafu fi shar'i huznu duk abin da an kasan kyawun sa ga shari'a shi ake cewa ma'ruf wa a'ril al jahilin sannan kuma ka kauda da kai daga jahilai don wani ya tashi yana zagin kai na ma kai mahaukaci kai menene kai ba ka da kuɗi talaka wane ne duk dai aikin jahilci ne ka kau da kai kakka abu shine wa a'ril al jahilin wala tuqabiluhum bi sahfin kada ka fuskance su da wautar su wa hiya ka qaulihi ta'ala wato wannan magana ta yi kama da maganar ubangiji wa idza khadabahum wa idza khadabahum al jahiluna qalu salama bayin Allah in jahilai sun huskance su sai su ce Allah ba ku hakuri mu ba mu faɗa zo ba zo gaba shi mu hmm, zo kusa wato an ka ce wa adil an jahilin jahilai komi sun kai ma ka kau da kai kada ka fuskance su da cewa sai ka rama wa idza khadabahum aljahiluna qalu kun ga bayan Allah in jahilai sun ka suna zagin su ba za su yi sai ce Allah ba ku hakuri mu al'amarin mu aminci ne qala jafar as-sadiq wato jafar jika annabi sallallahu alaihi wasallam laysa fil qur'ani ayatun ajma'u min hali makarim al akhlaq babu cikin qur'ani aya wadda ta tara halaye na kware kamar wannan aya kai abin nan kai umarni da alheri wato ka gafarta sannan an yi ma laifi kai umarni da abin da an ka sani ga shari'a sannan bayan ka nan ka kawo da kai ga jahilai jahili in yayi ma jahilci kada ka damu domin mahaukaci ne in ka rama wato kun yi jahilci gaba da kai ma ka koma jahilin dan uwansa kun gane wa qala jibril wato jibril ya ce fi tafsiri haka fassara wannan jibril na fassara mana ita menene abin nan menene ma'anarta qala amaraka rabbuka yana faɗa ma annabi ubangijinka ya umarce ka an tasila man aka wanda ya yanke maka sadar in yana fushi da kai ba ya ma magana kai ce yi eh, Allah ba ka haƙuri wato wuti man haramaka wanda ya hana ma kai ɗi duka bashi wata afu an man maka wanda ya zalunce ka kace Allah gafarta muna gaba ɗai wannan shine jibril ya fassara ma annabi wannan aya wa hiya mukamatu kuma ba wai ta tsaya ga annabi ba an shafe ta a'a tana nan ana aiki da ita fi mu'amalatul kufari in kana mu'amala da kafirai haka za ka yi musu bi yan bagi ga abin da ya kamata wa fi mu'amalati du'afa'il islam ko ko musulmi masu rauni waɗanda ba su san musulunci ba in kana yi musu suna faɗa da kai haka za ka yi waje fatil arabi ko kuma ƙauyawa waɗanda yake ba san ladabi ba in sun tawo suna yi ma kai yi nuna kaza ka tausasa kun gane ko a arabu ba laraba ba ƙauyawa Eh, don kun ga wani wuri in kun tafi abin nan wa'azi sai a yi mun karara abin nan ah, mi sunan karar da hausa a ah, akwai hausa shi eh, abin nan eh, eh? a ba karar su eh, karar hausa zazzaganci ne eh, to to eh to shi kenan ah, masa eh, eh wannan ah, eh mala ya ce wata jika annabi ne wata abin nan jafar asadi dan abin nan Eh, Hussein Zainul Abidin Zainul abidi dan Hussein eh, abin nan eh, dan Ali ibn Abi Talib ka gane to ci gaba ci gaba ينزغنك to shi na yi wa mutum dai matukan mutum ne in ana tsokana shi ya yi dan hushi to wa in ma yanzu ganin kawai na shaidanin zugun in ya zan wani mai tsokana ya tsokane ka daga shaidan wato mina shaidan na hatu wato ya soke ka har abin nan an wasu wasu cin koko wasu wasi fa ta hamilu ka ala khilafi ma umirta bi ya dauke ka kayi abin da ba umarce ka da shi ka dan yi hushi kadan Eh, ka atira algalimi kamar shi ya gitta ma wa fikiratin ko wannan tunani to fasa iz billah inda duka ji haka nan ce a'udhu billahi minash shaitani rajim domin shaitan yana son ayi fada don wa'azi eh, shi shi mutu kun gane ko jawabu shadwa to ka kauda kai abin ka ce a'udhu billahi in kana tsaye kai zaune in kana zaune kai kwanci shikenan innahu wato shi ubangiji sami'un lil qawli mai saurare ne ga magana alimun masani ne ga kulli shay'in ga dukan komai kun gane ku abin nan kun ga kenan mai wa'azi tilas ne ya dauki hankuri wanda kake kokarin ka juyar ya tashi shi mahaukaci ne wannan ibadar da yake yi don inda yana da hankali bayyanta to mahaukaci za ka to kana faɗa da shi ko kashe ka yayi ka shiga aljanna shahada ne amma in ka kama abin nan shi kenan shedan ya samu abin da yake so ai ta dokayya in ya so ta zuwa abin shari'a Ah, ku diba abin nan zariya da an ka kama yan izala an ka tura kurkuku kwana goma sha ɗaya Allah ya nuhi ya hidda wani da an ka ɗaure shekara biyar wai don ya ya musuluntar da abin nan don ya musuluntar da kirista an ka ɗaure shi shekara biyar da cikin kurkuku babu dalilin koli don ya musuluntar da kirista kawai a wannan kuma sakin nan nashi yanzu bai yi wata biyu ba abin da ya hidda shi yan izala da an kasa cikin kurkuku kwana goma sha ɗaya suka iske shi Allah ya sauƙaƙe Allah ya shiryar da waɗanda suka yi to ci gaba إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم wato da an ka ce an ka kai shi kotu an ka gaba da laifi sai an ka ce akwai tabuwa hankali gare shi a kai shi kurkuku shekara biyar <laughs> eh? magistrate ne eh, yanzu ya zan babban mutum nan cikin kaduna abinan gwamnatin kaduna musulmi ne kuma radda ni kai mai wannan magana ya ce gobe za a sayar da shi ai dama abin nan dama faɗa abin nan caciya yana duka ce amma ba haka kan rubuta ba zai ce gobe za a hinda shi ce to ba da <laughs> shi musulmi eh a ah, ba musulmi bane amma mai abban bance shi da musulmi masu yin haka nan sun ma bayyana annan nasa inda sama'il wato ci gaba ko ta to wannan da tafi shi kuma wato yana bayanin mutane lokacin da suke jin wa'azi wa zikir kuma suke jin wa'azi kisman sai suka kasu kashi biyu izmun ya ta'idu kashi guda ya wa'astu wa ya taƙi shi tsoron Allah wa idza dakhalahu shay'un in wani abu ya shige shi mina shaytan daga shaytan ta zakar sai ya tuna Allah ya bari wannan shine kashi guda wa raja'a ila tariqil mustaqim ya kuma zuwa ga hanya wadda amma daidaiciya wa qismun sannan kashi guda la idu bai karban wa'azi wala ya ta'ki bai karewa kansa bai tsoron Allah wa yastamiru ala dala sai ya doge akan bata wa yusaidu shaytan fi ibtan yusaidu shaytan ya taimaki shaytan kuma fi ibtal haqi ga bata gaskiya saboda kullun kokarin yake ya juyar da gaskiya ta koma ƙarya kun ga haka nan kenan masu waɗanda ake wa wa'azi suke ga ga sunan Allah ya ce fa qala ya ce innal ladina taqaw waɗanda sun kaji tsoron Allah ai ittaba'u amra Allah sun kabi umarnin Allah fi jami'i harakatin ga dukan abin nan motsin su wasu da shirin su to su waɗanda sun ka bi kenan sun ka wa'aztu idza masahum ta'ihum min ash-shaytan in mai gewayewa na shaytan ya shafe su ya sa musu wasu wasi wato sun kai sun kai wani dan laifi wa alamma bihim wato abin nan shaytan ya sauka gare su kai wani dan laifi tazakkaru sai su tuna azaba Allah kuma su tuna eh, abin nan ladashi fa idza hum sun sai ga su masu gani domin in shaytan ya taba ka kai wani laifi kamar karunce ido ne mutum na gani shi ya imani in ya yi zunubi ko ya yi sata ko ya yi wani abu dai wanda an ka hana to lokacin nan ya manta da satan nan haram ce ya manta da zinan nan da yake yi a lokacin nan haram ne kun ga kenan shaidan ya ruhe mai ido amma in ya tuno azabu Allah sai ya abin nan ya kobo ya ce Allah na duba fa idza hum muslimun sai ga suna masu gani masu gani alaka gaskiya min gari daga wannan sa da yarji'una su komo ai inna masa yi yu'mi wato shafa shedan tana sa mutum ya makauce wai da musu ya bice haske wai gulubul basira ta ruhe basira walakin na taqawa amma tsoron Allah allati allati tuwassilul qalba wat quluba wadda yake tana sadar da zukata billahi da Allah taftahu basair ashabi za su bude idanun masu masu ita tuwassilu ne eh tuwassilu ne an kun gyara ko tuwa sun yi hmm. don tasiru da kan shi a lokacin nan shaitan ya mantar da shi ya makamce sai in ya tuna Allah kuma shi kenan hmm. tuwa sunni ne kun gyara ko to Ah, shikenan abin nan wata kashifal gishawata shikenan abin nan tunawa sai ya sa ya yi gani ya yi abin da ya ya rufe an uyuni daga idanunsu kun wabta ko to wa ikhwanukum wa ikhwanuhum yumidunahum bil ba an ce mutane kashi biyu bane waɗannan bayan Allah waɗanda sun kaji wa'azi sun ka karɓa suna wa shaidan ya shafe su abin nan su rufe ido bayan haka nan su tuna Allah su yi tsoron Allah sai su yi gani ko to kashi guda na biyu waɗanda yake su ba su astuwa kullum bata suke su ne ƴan uwansu, wa ihwanu ashadu ne min kufari wal fusaki wato kenan shaytanu da kafirai waɗanda ba su sun ka ki karɓar wa'azi su koyi bil gadin fil gayr kullum taimakon waɗancan suke gabata. fil dalali bata wa shakki da shakka min masu shaytani wato ba shaytan yana saba yana taba na kwarai ba sai waɗancan da basu musulunta ba waɗanda suka ki karɓar wa'azi game da shaytan sai su yi ta ƙara taimakon su kun bace abinda kuke yi ba da kyawu don su ci gaba da da batar kun hannu da ko sun malayi kusur sannan ba su gajartawa kullum kokarin suke su ƙara ɓadda su fi imdadin ga taimakon su ga ɓata aw maddin ko ko eh, taimakon su bal na fi ibtalil haqqi su ta kokari ga bata gaskiya bi su'ali ta an da tambaya ku kun yi kaza ba an yi muku kaza ba wato don su jawo hankalin su kamar abin da suke yi na kware ba ba na kware bane wa talabil ayati da neman ayoyi gairi nazirina ila mu'jizatil qur'an ba su dibe mujizar qur'ani kawai sai su yi kokarin batawa kun gane ko to ci gaba eh saboda haka wato wanda ya imani kullum hada yake da mutum biyu yana faɗa da shaitan yana faɗa da ƴan uwansa mutane waɗanda ba su shiri ba shi ɗai hmm, eh, wani lokaci in sun rinjaye shi idanu ya rufe in ya tuna tsoron Allah sai idanu su bude to ci gaba eh to <laughs> ci gaba wa idza lam tadin bi ayadin قالوا لولا جئت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to su dai waɗanda ba su musuluntan ba waɗanda ba su sauraren wa'azi kullum sai su ce kawo ayoyi kawo mu abin da zai gaskata ka ba mu yarda ba wa idza lam ta'tim bi in baka zo musu da aya ba wanda sun ka nema qalu law lashta baita don mi baka kakata ba in dai kai annabin gaskiya ne don mi baka kawo mana aya ba min nan suka daga wajen kanka na, zalika hakuma suna faɗin haka nan dai izgili kullahum ka ce musu inna ma atai yuha ila rabbi aya ban iya kawo ta mu'jiza ban iya kawo ta ban iya kawo karama wato abinda Allah ubangiji na ya umarce ni in bi shi ɗaya nake iya bi laysa li an ati mi in bi bi shay'in ban iya zakkuwa da komi daga kaina hada alquran wannan qur'ani kuma da kawo muku basairu shi ma ayoyi ne hujjoji ko ba haka ba na rabi ku daga wajen ubangiji ku hudan kuma shiriya ne wa rahmatun kuma rahma ne li qaumin yu'minun ga mutane wanda Allah imani ashe duk wanda ya dibi qur'ani ya dibi abin da a ciki ba ya neman wata aya inda mai shiriya ne wanda ke ci a kawo masa wata aya ta daban wato mai neman karkatar da gaskiya ne to ci gaba eh. anan ka fi cewa sai sun kawo واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهد من القول بالغدو ولا ضال ولا تكن من الغافلين to wadkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijin ka tuna shi cikin ranka sai ran boye tadaru an kana mai kankan da kai wa khabiyat ne ba min lahul magana kada ka kama Allah Allah Allah Allah wanda an kana. kun gane ko eh, domin kenan akwai walakanci ciki kana shiga cikin gidanku kana kiran babanka haka nan to <laughs> ya ya abin nan kun fahimta ko a hana mu kire sunan annabi sallallahu alaihi wasallama haka balle sunan ubangiji kullun ibada ba ka yin sai yadda Allah ya ce ayata cikin Qur'ani kuma sun ta hujja sun ce an ce to da ka fara ji Allah mu kullu mukhlisin lahu din to mi am to me am mukhlisin to mu eh, kuma ai suna ta ah, to na abin a sai kenan abin aikin banza sai fassara shedan ce wannan wato abin nan dunal jari min alqawli bil gudwi wal asal safi da marece awailan nahar farko rana wa akhirahu da karshen sa wala takun min alghafilin kada ka zan wanda ya shagala an zikrillah daga ambaton Allah <coughs> wa fi surati ra'd qala ta'ala cikin surati ra'd yace ala bi zikrillah ta'ala innal qulub da ambaton Allah zukata ke natsuwa kun gane kun ci gaba Eh. akan da eh. ko ya jama'a waɗannan abubuwa da mun ka faɗa duka wannan sura ta ƙunsa su domin tana magana akan gaskiya da ƙarya suna faɗa. Hmm. Ah, kullun mutum abin da an gaba gare shi shi yake magana a kansa ah, kun fahimta ko in ka tafi wata ƙasa wadda yake su kuma wani abu gare su daban in zai fara a kan wannan saboda haka wata kada ku ji nauyin abubuwan da ake fada Allah ya taimake mu ya tsare mu kuma ya shiryar da mu mu duka gaba innal ladina inda rabbika wato waɗanda yake suna wajen ubangijin ka wato bayin Allah na kware waɗanda a wurin ubangiji mala'iku la ya nan ibadati ba su girman kai ga bauta masa wai sadduna kuma tasbihi ɗaya suke masa saboda haka ku na ƙasa in ba ku yi ba ba ku rage Allah da komi ba ko kai ko ka yi waɗanda an bayan Allah na can suna ta abin nan suna ta ba su girman kai kuma abin bauta masa suna ta yi mai tasbihi kuma saboda shi ɗaya suke yin sujuda wala hu yajudu gare shi ɗaya suke yin sujuda ya hada una ku ko ya kusuna ku bil khulus suna kebance shi da kankan da kai wal ibadatu da da bautawa wa kunu amsalan ku mutane ku zan cin su kun gane ko to kuna yashra'u lil qari yushra'u lil qari sujudu tilawa na ake ake shar'anta mu mai karatu in mutun ya kawo nan da karatu to ana an shar'anta shi sujuda sujuda don karatun qur'ani fi salatin cikin kowace sallah qulilla ce ko nafila aw gairiha ko wanda ba sallah ba wai shara'u lil mustami shi ma wanda yake yana saurare ana shar'anta masa in ya ji mai karatu ya kawo nan shi ma shi sujuda amma da sharadi kari. shi mai karatun sai in yana da alwala ya fuskanci alƙibla amma shi mai saurare ba zai yi sujuda ba sai ya fuskanci alƙibla kuma da sharadi na biyu idza sahha lil qari an ya ummuhu fi salati in ya inganta ga mai karatun nan shi zan limamin sa da kana sauraren matarka tana karatu ta kawo wa yusabbihuna wa lahu yasjudun ko ta yi kai ba kai don bata inganta ta zan limamiyar ba kun gane ko wa yusarru fi sujudi tilawati ana shaddantawa ga sujudat tilawa shurudu salati babu wannan gwawo shurudu salati wato sharuɗan sallah sharuɗan sallah musan alwala da fuskanta alqibla da sutura kun gane ko wata juzu ba da salatai subhi kuma abin nan ba a nafila bayan sallar asuba kuma bayan sallar la'asar amma ya halatta a yi sujuda tilawa bayan sallar asuba ko ko bayan sallar la'asar amma wa qabla al-isfar al-a'la wal wal isfirar gabanin wayewar gari wato in gari ya waye tarar to ba za a yi sujuda ba sai dai mutum ya ketare kalmar ko ya ƙetare ayin gaba ɗaya haka kuma bayan la'asar in rana ta fara ja kuma in ka karanta ba za ka yi ba ba za ka yi su duga ba kun hanyar da kowa wallahu alam wannan shine mashaban malik ga wasu mazahib suna ɗaukar an hana sallah bayan asuba an hana sallah bayan la'asar amma sallar da ba ta da dalili wadda ada dalili ana iya yi kamar sallar abin nan tilawa ko kuma sallar ah, ah, abin nan gewaye dakin kafa su ba su kayyade ba ko sallar janaza sura. suratul anfal سورة الأنفال مدنية وهي ست وسبعون آية بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين to ga suratul anfal abinda ake ce ma naf jam'in naf nabl wato abinda abinda an ka samu na ganima abinda an ka samu na ganima su ake ce ma aw illa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru wannan ah, abin ah, ce. al-ayatu sab'a wadannan ayoyi bakwai fa makiyatun su mu ah, abin nan ne wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyadhituka wa yaqtuluka wa yakhrujuka wannan abin nan makiya ne wa hiya khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una aya wato yawan ta aya 70 da mm, da bakwai ne ko da shidda ne ko da biyar. wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa a tarbiyyatu harbiya yadda za a yi renon yaƙi yadda za a yi renon soja eh, eh, nazala fi gazwati badar ta sauka ga yaƙin badar fata lammanatil kathira min nizamin saboda ta kunsa abu mai yawa na tsarin yadda ake zama lafiya wal harbi ko zamanin yaƙi wa wani zamin gana'im kuma da yadda ake tsarawa ganimomi yadda ake raba su wal asara ko yan kama kamanni yadda za a yi da su Wani wa nizamul ta kuma tsarin ya ayi alkawulla tsakanin uh, abin nan abokan yaki da uh, abin nan uh, makiyansu wal mawathiq da alkawulla Wani nizamun nasari kuma tsarin cin nasara wal hazima ko kuma abin nan musulmi sun abin nan su ji tsoron kafirai su gudu shine hazima wa wajibatul mujahidin kuma abin da an wajibi akan masu jihadi fil fil na tattali wato tattalin makamai wal fil idad fil adad ga yawa wal istidad da tattali domin in kuna da yawa ga yadda ya kamata ku yi in ba ku da yawa ga yadda ya kamata ku yi to nan kuma tattalin makamai kada musulmi su zauna babu wani makami gare su da ruk abin da kafiran nan da ke abin da fada musulmi suna yaki da sun san ko kibar kuna da ba su da kuwa domin su suna son rayuwa ko kuna son a kashe ku da shahada hmm. Hmm. summa Eh, tarkul amri ba'da zalika lillahi bayan ka yi tattali kuma ka yi tattalin sojoji eh, eh, yawa to sannan kuma ka bayar al'amari ga Allah kada ka ce yanzu na yi ƙarfi ka ɗora alfahari kun gane ko wa man nasaru illa min indillahi wato cin nasara wato cin abin rinjaya bai zan buha ce ga Allah kawai iyaka ka yi abin da an ka ce ma ka in ka yi ka gama ka sannan Allah ya taimake ka nazalat ba da an tammad ga rotu badarin al-kubra bayan an yakin badar babba sannan ta sauka allati farraqat bainal haqq wal batil wannan yaki na badar shine ya bambanta tsakanin gaskiya da ƙarya wa bainal islam wal kufr kuma shi ya bayyana bambanta tsakanin musulunci da kafirci wa ja'alat al-islam dawlatan mustaqilla bayan yakin nan wato musulunci ya zan abin nan daula tsayayya ya zan kenan mulki sosai wadda ta tsayi da kanta mustaqillatul lahada wato hadiya ke Eh, abin nan tana da tsayuwar ta ita kanta wani zamu tana da tsarin ta wato tana da constitution nata wasu lutatu kuma da karhinta mai ma yukhalifu an zimatal alam ga abin da yake ya saba ma Ah, abin nan ah, abin nan constitution na duniya duka kabla ha gabanin ta au bada ko bayan ta duk wato constitution waɗanda an kai gabanin musulunci ko bayan musulunci na musulunci ya saba musu to wajibi ne ga musulmi su bi na musulunci kun gane ko bismillahir rahmanir rahim eh, lamma talafa muslimuna fi ganaim badar wato bayan an yakin badar an ci nasara an samu ganima sai musulmi suka saba waza aba wannan gani su ne sun kai cancanta a basu fa qala shubban hiya lana yara masu abin nan matasa Matasa. suka ce wannan ganima ta mu ce don mu mun kai yaƙi li'anna na basharnal qital mu mun kai yaƙi sosai da jikinmu wa qala shiyuhu a kunna rida allakum ai mu mun kaza masu taimako gare ku kamar mayahin ku muna mun ce ku yi kaza ku yi kaza ta hatar raya ta karkashin tuta muna karkashin tuta amma muke ta ga da ake yi wala wani kashabtun lafi'itum ilaina da kun da kun hirgita kun gudu ai gare mu za ku taso in ji dattijawa fala na biha saboda haka ashe ganiman nan bata tsaya gare ku ba ku dai ba ku dai adda ita ba nazala bayanun min Allah annal mala lillah sai bayani ya zo na cewa wannan ganima ba ta yara bace ba ta tsofaffi bace ta Allah ce wali rasuli kuma don manzon Allah faqal su kadai idin nasaru laysa min ahadil fariqaini domin cin nasara ba daga yara yake ba kuma ba daga tsofaffi yake ba wa inna ma huwa min Allah daga Allah ne alladhi hayya'ahum wanda ya shiryar da su lima lima hayya'ahum ya shiryar da su ga abin da shirya musu faƙala ya ce wato ga abin da an ka shirya musu nan wato yanzu za mu yi ta bayanin cewa wannan Allah shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza har ƙarshe a ce to kun ganima ba ta ku ba wato gwamnati kamar yadda take ganin kafirai suna ɗauko makamai suna ajewa a ba musulmi dama su ma su aje makamai inda an yi haka nan ba za ka ji sun faɗa ba amma in sun san musulmi ba su da komi to za su yi ƙoƙarin su taso su yi abin واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل يا يا محمد عن الانفال ga suran nan saurara wato musulmi suna tambayar ka ba musulmi mutanen badar waɗanda sun kai yakin badar suna tambayar ka anil anfali ga waɗannan ganimomi wa wa za ba sun miyat amfanin an yi musu suna ganimomi jam'u naflin bi ma'ana aziyada kamar ƙari ne domin in ka tafi kayi yaƙi ladar da ka samu ita ce cin nasara gare ka saboda aka sauran dukiyar da an ka samo duka ƙari ne kun gane kun don haka nan kamar ƙari ce li'anna ha mislun nafli ala ma ma an amallahu bihi alaihim domin kamar ƙari ce bisa ga abin da ni'imar da Allah ya yi wa musulmi minan nasara na taimako al wanda ya fi girma don ku diba lokacin da an kai yaƙin badar an kace musulmi sun kaci nasara wato wan kuma cikin kasuwa wato badar kasuwa ce duk labari yawa cikin duniya kamar yadda an kai yakin kwato yakin abin nan na kwato haka ko aka kori bawa jangwarzo duk abin nan duk kasar Hausa ko ina an kaji labari ai musulmi sun rinjaya mm, eh, ai ba yin ai yin ba an ka abin nan ba ba jangwar zo ba yin fa eh duk abin nan ko wace kasa ko wadanne من النصر من النصر الأكبر والإذ الأدوم سنن أبنا درجة ودى تهدى وما الذي نالوه واتو أبنا shi dukiyar kamar ƙari ce bisa ga taimakon da Allah ya ba su wanda ya girma da daraja wadda ta hidawwama allazi na luhu wanda sun ka samu a ƙiba hadhihi har bayan wannan yaki wato kenan duk abin da sun ka samu na dukiya ƙari ne kullahum ka ce musu al anfalu lillahi suna tambayar ka wa'adda wannan ƙari ka ce wannan ƙari na Allah ne wal rasul da manzo yaj'alani ha haisu sha'a haisu sha'a za su sa inda sun kasu. haisu sha'a eh, kasama har sallallahu alaihi wa sallama bainahum sai Allah ya annabi ya raba wannan ganima tsakanin su ala sawa'i daidai da maza da tsoho da yaro duk daidai rawahu al-hakim hakim ya rawaito wannan fil musadarak ثم أمر المسلمين sannan kuma Allah ya umarci musulmi bai ma yajibu fi haqqim ga abin da ke wajaba ga haƙƙin su fa qala yace fattaqullaha wa asluhu zata bainakum ku ji tsoron Allah sannan ku yi sulhi tsakanin ku ku yi ta faɗa tsakanin ku wannan yace ni za adda girma wannan yace ni adda girma ai haqiqata ma bainakum bil mawda ku ku gyara abin da tsakanin ku da soyayya wa tarkin zai da barin jayayya wati ulla ku yi ta'a ga Allah wa rasulahu ku yi ta'a ga manzon Allah in kuntum mu'minina hakan in kun zama masu imani da gaskiya to ku bi abinda Allah ya ce ku yi kokarin yin sulhi tsakanin ku ku bar kokarin yin fada kun gane sai dai kuma inda duk kun kaji mutane shiru to matattu ne <laughs> eh, eh, eh sai hada amma kuma su abin su yi kokarin gyarawa in ka ga wanda in ka ga wanda aka gaba gare ka ya saba ya saba ba ba ka ce a'a ga abin da daidai mhm. dan ya gyara eh to waɗanda ajahilai ba su wannan sai a ce kai ka malam magana ne faɗin zai tashi eh shine abin nan Allah ya sa su dinga yadda da gyaran amin